ya san ki da yawa. Ni ma ina san. Ni kuma ina kin ka da yawa. Kamar yadda kake santa ta da yawa ina kin ka da yawa. Saboda kai munafiki ne algungumi babu alheri a tare da kai ko? Ana zance a waje shine ka zakulo nan gurin gab da magariba. Ana kiran magariba shikenan ka samu madafa ko? Kowa yana tinkaho da sana'arsa. Kai ba mu san taka ba. Kuma yau zan gaya wa duniya me sana'arka. Kai dan ki ne. Ina ganin mutuncinka saboda darajar wannan yarinyar nake ganin mutuncin ka amma wallahi ba dan haka ba sai na yi ƙasa ƙasa da kai ai ɗayan biyun uku duk macen da kaga tana tura hotunan ta a tira nan a tira nan a yage nan ɗayan biyun uku ne akwai manufa akwai matan auren su ma da suke kaɗewa hotunan su rashin kishin aure su ma suna da manufa shi yasa ka tafi nan gurin ko ni ba na tunanin haka saboda babu Allah a ranka shi yasa kake tunanin wani nan nan nan nan a bikin sun